الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رانا تترى يو دفار أزم رمضان من البركة الله كسن يامو چكين باينكا da suke cin amfani da suke mora da suke samun nasara a wannan wata mai albarka yadda muka fara cikin alkhairi allah ka samu gama cikin alkhairi ya arhamar rahimin ina tambayoyin mu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم وإياكم yana neman ƙarin haske dangane da ayat da take cewa kuma a timmu siyama hmm. wasu fa har yanzu malam akan sai dare yayi tauraro sun fito ito kana neman ƙarin bayani kan wannan aya ta 186 a cikin albakara Allah ya ce a atimmu musu ya ma ilallai wala to ba tubashun wa antum aakifuna fil saje. Allah ta'ala ya ce sannan ku cika azumi zuwa dare to sai ce wasu suna nan su sun kafe a kan daren nan sai fa idan taurari sun fito tukun su sha ruwa dalilinsu wannan aya allah ya ce ku cika azumi zuwa dare su kuma a fahimtar su in rana ta faɗi ai ba dare ba ne sai idan tare sun fi fita tuku to wannan ko shaka babu kuskure ne domin mai bayyana mana ƙur'ani shine annabi muhammadu mai allah ce wa an zalna ilaika dhikra tu bayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa tafakkaru suratun na nahl ayata 44 mun saukan maka da ƙur'ani don ka yi musu bayani saboda haka idan kai ka ce e eh, ayal Allah ya ce dare ka koma zuwa ga mai fassara ƙur'anin mana wanda Allah ya ba shi shi ya jira rana ta hudu ya jira sai idan tare sun wuce tukun ai bai jira ba rana na faduwa yake shan ruwa ashe shi ne daren kai ne baka gane ba idan ka ce kai zaka tafi kan ra'ayinka to ba akan turba manzan Allah kake ba ya fi ka sani ma'anar saboda ka wannan bata ce wannan fahimtar kuskure ne na taba ganin irin wannan wataran a wani gari washi oromi ah, musulmi ne malam an sha ruwa na ga kowa ya zugun zugun da kofi a hannu na ce suka ce ai liman ya ce sun ma'atin musiyama ilallai ce to mai liman ya ce suka ce ai a bari sai don ce to inda sai dare ya yi to ku bari sai sha biyu tukun kuskure kuka yi ai allail anan rana na faduwa shine daren dalili haka annabi ya nuna a je fahimtar ka ke da kuskure domin ya ce na baka kwadon ka yi bayani ya kuma yi bayani sauraka wannan kan bata ce kuma kuskure ne Allah ka gyara fahimtar mu na'am Assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara haɓaka imani. Wa iyyakum. tambaya yake cewa mala haske dangane da gado inda ake cewa if only a to ai wannan ai kamar formula ce ai ka gane waɗanda ba sa cin gado su ne aka tattara su a cikin wannan kamar ka ce formula ɗin kamar ka ce misali board mass bracket of kaza kaza misali kaga ai formula ce ko ba ka wanda ya san lissafi idan ka ce nepa ai kaga ainihin abbreviation ne aka takaita to haka shi ma'anan ish lakaris kun waɗanda ba sa cin gado su ne an baki da shin mai ruwa da lamun da kaula sandara da zaira da ƙaunakai ko ka ce ƙaho su ne ba sa cin gado su ne aka tara aka ce ish lakaris kun ainun adamul istihlal duk ɗa da ya faɗo ba rai to ba magana gado game da shi saboda ba shi da rai na biyu shinun shakku fil maut waye riga mutuwa ka ɗauki misali idan mata da miji allah kiyaye suka hau mota zuwa tafiya sai suka yi haɗari suka mutu da aka zo kan gawo su an kasa gane waye riga mutuwa saboda ba magana gado aure saboda ba a da dahiru saboda kaga shi fa gado wanda za a gada a tabbatar da ya mutu wanda zai ci gado a tabbatar da yana da rai to yanzu nan akwai gado tsakanin mata da miji ba mu za a ba gado ba domin mu san wa riga mutuwa ba to shi shi shinun a shakku maut ba a san wa riga mutuwa ba kun ji na biyu to sai dai a zamanin irin na yau kar a yi sauri in likita zai yi amfani da na'ura da kwarewa ya gano mana cewa a eh, autopsy dinmu ko kowane irin suna misali suka faɗa ya nuna mana cewa a eh, wani shi ya fara mutuwa zai yi a samu haka in har an samu to sai mai aiki da maganar likita domin kwarewa ne an gane ko amma in muka zo muka taddi sun mutu ba musamman wayar riga nan babu gado magana ta ƙare shine shirin karo na biyu kuna fahimta ta na uku ish laka sai lamun ɗan li'ani ɗan da aka yi tsinatayya ba zai ci gado ba Allah kuma ya faɗi wannan a cikin sura mai lamba 24 in ka ɗauko aya ta 4 zuwa ta biyar misali Allah ya ce walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu لمن الصادقين والخامسة أن الأنت عليه إن كان من الكاذبين سي الله يتشي ويدروا عنها العذاب أن تشهد أرشد النووي إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين mutumin da ya ce da matarsa cikin nan ba nawa ba ne a tukin yana tumata da me to ciki zai kanshi da kanshi ne ta ce to nawa ya ce ba nawa ba ne to a je gaban alkali ya rantse ya ce wallahi tallahi ba ciki na bari. so hudu haka Allah ce arba a shahadatin billah a rantsuwa ta biyar shine Allah ce mi wal khamisatu anna lan tallahi in kana min al Allah ya tsine mai in ƙarya yake cikin nashi ya ce ba nashi ba shine anna la'natullahi alai sace to shikenan tsaya tsaya kai naka ke kuma zo ki rantsi ita kuma ta ce wallahi tallahi ƙarya yake cikin shi hasso hudu ita kuma sai Allah ce wal ta anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin Allah yayi fishi da ita in dai yana da gaskiya cikin da'awar shi to kaga ɗanan ya zama ɗan jale-jale shi ake ce da shi ɗan shege ku da kyau ɗan zina ba shi bane shege ko da a hausa haka muke cewa to wannan ɗa ya zama ɗan watan garariya ba dama ka ce masa ɗan zina saboda rantsuwar da uwar ta yi ba dama kuma ka ce ɗan aure saboda uban ya kore shi to ya zai yi ne to ba zai ci gadon uban ba amma zai gaji uwar ɗan li'ani ke shine ish laka ainun mhm, shenun sai mai lamun li'an aha sai kafin ne ko sai kafin kaulasan shine kufur babu gado tsakanin musulmi da kafin ko haka ne to amma ina zuwa ya halatta mutum ya auri kirista ya halatta ka auri ba yahudiya to sai ka aure ta sai ka mutu ko ta mutu za a ci gado za a ci gado tsakaninku ya kuke shiru to ai abin da ke wajabta gado aure ne kuma akwai aure tsakaninku to amma kirista ce ita za ku yi gado tsakani ba gado babu dalili saboda la yarithul kafirul muslim wal muslimul kafir babu gado aure wani abu ne kuma daban har ma in za ku ɗauki fatawar ibnu taimiyya idan mutum ya aure mace kirista ko ba yahudiya sai ta mutu kuma tana da ciki to ba za a binne ta a makabartar musulmi ba kuma ba za a binne ta a makabartan kirista ko yahuda ba ya za a yi ce sai dai aje a samu wani fili can daban filin ke a binne ta amma ta na kallon yamma saboda shi yaron fuskarsa kuma na kallon alkibla ku duba saboda biologically inda yaro ke zama a ciki misali fatawa ce na shigo muku da wannan ƙari kam saboda haka ish biyu laka kafirci hudu kenan sai kuma riƙa bauta bauta ta kan hana cin gado shi ne al’imamun rahabi ya faɗa ya ce wa yamna'u shakhsa min al wa wahidatun min ilalin thalathi riƙun wa qatlun wa ikhtilafu dini fa fanfa laisa shakku kal yaqin haka ya faɗa saboda a riƙa servitude servitude mutum ya zama servant bawan wani to ba gado saboda da kai da kaya mallakan wuya ne idan mutum yana da bawa 'ya'yan bawan ba za su shiga ba saboda da shi da 'ya'yan duk mallakan ubangidansa ne a lokacin da ake bauta kenan kun gani na dan ka na kan wannan formula din nake warware maka so ainun adam istila shinun ash fil maut lamun alli'an lian kafun kufur ra'un rik kun gane sai zai yin zina uzubillah ɗan da aka yi zina aka haife shi to yi ba zai ci gado saboda gado a gidan aure ake samun shi da malam ya ce asbabu min rathil wara thalatha kullun rabba rabbahu alwiratha wa hiya nikahun wawala wala'un wana sab ma hunna lil mawarithi sabab abinda ke sa a ci gado guda uku ne aure a tunan ba a yi auren ba yaron ya zama ɗan gaba da fatiha ɗan kwararo ne da haka ba zai gaji wannan mutumin da za ka ɗauka uban shi ne ba zai gaji shi ba amma ita uwar uwa ai ba a rasa ta suka ce zai gaji uwar kun ga illa zina kenan Allah ka tsare mu sannan kuma mun faɗi nawa kenan ishlaka rizqun yawa sai ko qatlu kisa wanda duk ya kashe wanda yake son ya gaje shi to sai a haramta mai kisa ɗin gado don sun ce manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba ko yu'aqabu bi hirmanihi yayi gaggawa misali yaro ya ce uban shi ya ki ya mutu da wuri ya tsofa ya kama yana ya ci tasa don yana cin tashi sai kashe uban nan ya ci gado to bayan za a kashe shi makon ba zai ci gado ba Allah kyashe mu da tabewa ko mace ta halaka mijinta dan ta gaina da kuɗi da yawa kada ya maza ya auro wata ta yi musharaka sai ta kashe shi to ba za ta ci gadon ba sai a haramta mata gashi dai Allah ya ba da gadon amma tun daga abinci sai a hana ta shine wancan ka'ida wanda ya gaggauta abu kafin lokacin shi sai a yi masa uquba ta hanyar hana shi ka ji ma'anan waɗannan abubuwa ina fata ku riƙe da Allah abin da muke so in aka yi bayani na ilimi a dinga rikewa a rubuta ba ka zo gobe ka ce wallahi malam bara malam ka ce kaza kamar na tuna kuma sai na manta la ya kamata ka rubuta shi ilimi yana da sasari da dabaibai dabaibayin ilimin rubutu da haka suka ce ma kutuba karra wa ma hufiza farra imamu shafi'i yana cewa al'ilmu ilmu zainun والكتابة قيده قيد سيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة يتي إلمي سيل كمر كاين فروتاني yi maza maza abin da ka farauto na maraya da mazo da gada da barewa da waye-waye maza ka ɗaure shi hmm? idan ka farauto kayan farauta ka bashi cikin jama'a in ya ɓace to kai ne kai galɓotaranci da sususanci in ka sayo ragon layya ka bari a filin allah ta'ala fetal aka sace kuma ka ce ai allah kaddara sai mu ce kai wata dai misali to ilimi daga cikin abin da ke rike maka ilimi in kana bukatan ya zauna to ka rubuta wannan shine bayanin allah ya samu dace tambayoyi sun kare ko to dan shege zai amsa sunan wannan uban a kware kuwa tunda ai ita uwar ta kore ta ce sam ba dan zina ba ne uban shi shine wannan da ya kore shi to amma ya rantsi ita ma ta rantse shari'a ta tsaya wurin sai a raba su har ma suna cewa ba aure su har abada ina. to ya amsa sunan wa wannan uban bisa dalilin rantsuwar uwar ko da ya yakece shi je ka ka yakece shi amma zai amsa ka kiyama na nan Allah zai hukunci shine ahkamul hakimina na fatan gane ko tunda ba zai amsa sunan uwa misali ya ce yusuf maimuna misali ba zai yi ba a shari'a kana nasabta kanka zuwa ga uba ne عرفتم؟ khalas tambayin sun kare jelan rakumi da za mu yi ina so mu ɗauko sunayen sahabban nan guda goma ne su nake so mu dinga bayani a kansu tun daga sai na abubakar har zuwa na ƙarshe waɗanda aka ba su aljannan nan guda goma tunda muna da ragon insha Allah muna da ragon kwana ashirin nan gaba ina tsammani na'am to za mu samu su goma ne balle bane kullun samu amma dai guda goma nan in mun samu mu riskar da su to tukun za mu shiga jiya ne muku shimfiɗa ne da hajjaj ibn ilab albahazi as-sulami za mu fara da abubakar na sadi ko da ba yau ba amma ga taɓa kalashi abubakar yana da lakabi guda biyar ana ce masa siddiqu ana ce masa atiku kulura ba atiku ba atiku ku za ku ce sunan kenan atiku mu ne muka bata muke ce atiku da ke saboda haka akwai siddiq atiq sannan ana kiransa kuma al'awahu ana kiransa wato subhanallah ku tuna mini as-sahibu idai ƙuri lissahibihi ana kuma kiran shi al'atqa وسيجنب hal أتقى waɗannan na baku muqaddima kafin gobe mu ƙara kan sai na abubakar Allah ya kai mu mu je ga aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أدل قريب نعم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى wala tuzlamuna fatila aya kenan ta 78 daidai cikin wannan sura ta hudu suratu annisa. Allah ya ce alam tara shin baka gani ba duba ka gani mana kalli waɗannan da aka ce da su kufu aidiyakum yanzu ba lokacin yaƙi bane tukun ku riƙe kar ku yaƙi farko suna komaji mun musulunta ina jihadi yake Allah ce ku dakata gaggawa me kuke Allah ce kalle su lokacin da aka ce da su kufu dekun ku kame hannunku gabarin yaki kawai abin da ake so wa qimus salat wannan ana kiransa al-ahdul makki a makka tukun kenan ku dai tsayar da sallah tukun ko ba haka ba wa atu zakata ko ba da zakka daga baya falon ma kutiba alaihimul qitalu lokacin da suke komajin yakin gashi ya zo da aka je birga lokacin da aka ci to an rubuta jihadi yanzu ko fito ina wancan komajin ina azamar take sai Allah ya ce me idza fariqum minhum ikhsnas sai ga wata jama'a cikin sun fara zukewa suna tsoron mutane oh ai suna da yawa kun ga adadin ku kuwa ai ku ne jiya kuka ce wallahi a rubuta yakin za mu fita ga lokacin ya zo Allah ce kalle su suka fara tsoron mutane ka khashyatillah kai ka ce yadda ya kamata a tsoraci Allah au ashadda da ko tsoron ma har ya fi haka muni wa suka dinga cewa rabbana ya ubangiji lima katabta alal qital ubangiji ka rubuta mana yaki yanzu kaji jiya mai suka ce yanzu fa to sai Allah ta'ala ya fayyace mana su alamar imaninsu na girgidi kun san girgidi ko yana rawa idan ba su kama hanya irin ta munafinci ba don me ka rubuta mana yaƙi a kanmu ya Allah laula a na ila ajalin kare ina ma ka ɗan jinkirta mana zuwa wani ɗan lokaci don mu shirya tukun da can ba ku shirya ba kuke ta komaji ya Allah ƙulto gaya musu mata'ud duniya kalil daɗin duniya dai ɗan kaɗan ne don duniyan kuke zuƙewa to daɗi na duniya ɗan firiri cakurkuri fandoro ne bai taka kara ya karya ba kai bai ma ja abawa ya tsinka ba ballantana ya taka kara ya karya ka kusan abawa tsinka ta ba wahala to daɗin duniya ba haka yake ɗar kaɗan ce malam ya ce halin duniya wa mafi ha jami'an siwa zulmi zuluma an hari. فقاطنها سريع الظأن أنا وإن كان الحريص على الثوائي أو نور wai duniya da abin da ke cikinta kamar inuwa ce da take gushewa da gushewar rana mai yunƙurin zama a cikin duniya sari'ul za'ani anha mai sauran rabuwa da ita ne ko da yana da kwaɗayin zama a cikinta ya ce fa inna mata'a duniya na kalilun wa ma yujidul kalilu min al mata'i وصار قليلها حرجا عسيرا تشبث baina انياب السباع yace dadin duniyar ما akwai والله babu yawa kuma wannan dadin ma mai dadin da wahalan samu sai ka je ka samu zaki a makwancinsa tukun ka ciro dadin daga hakoransa kun gane hausar duniya kenan kenan akwai wahala to ashe gara ka tsaya ka yi wahala wajen bin Allah saboda in baka wahala bin Allah ba ai ka wahala a banzan bazara da karo ta ki aure ta zauna a gidan miji ko marin ta miji yayi ba na ci ai mari bane ai dai ta samu lada ko da ta ki sai aka fasa kwarba giya a kanta a gidan giya to kaga kenan ba ta maru mari irin na sunna ba akwai marin sunna ko ta ki ta sha duka da kwalba irin na fasikanci ma'ana dai in ta takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in kuna jin kuna shan wahala wajen bin Allah yau kafirin su ma suna cin kwaka wajen aikin banza amma ku watarjuna min Allah ma la yarjun ku kuna kauna daga Allah abinda su ba su ma tsammani ko kaunarsa Allah ka datar da mu akan diga diga mu ya alamin farka suke cewa ubangiji laula a akharta ilaina ka jinkirta mana ila ajalin qaribin zuwa wani lokaci ɗan karami shine kamar da muka ji Allah ce gaya musu daɗin duniya ɗan kaɗan ne wal akhiratu amma ita lahira Allahu akbar Allah ka ba mu lahira khairun ita ce mafi alkhairi hmm? ɗan adam yana da kwanaki guda biyar a duniya duk mutum kwanakinsa biyar ne ku ji su yawmun mashhudun da yawmun maurudun da yawmun la farko tukun yawmun maf'udun na da yawmun mashudun da yawmun maurudun da yawmun maw'udun da yawmun mamdudun su biyar maf'udun mashudun maurudun maw'udun mamdud su ne kwanakinka kowane mutum to me nake nufi ba sai na muku bayanin sauran ba rana ta ƙarshe al-yawmul mamdud ran lahira ita ce rana wadda ba ta da karewa sam rana ce gatanan ba iyaka ita ku duniya ko ba a gaya maka ba yanzu muna farkonta ne ko tsakiya ko ta na tambayar ku ku ba ni amsa ina nufin duniya gaba ɗaya in ka kalle ta a ƙarshe ake koko dai aina abinta ƙarshenta ne ai annabi yana cewa lokacin da Allah ya aiko ni tsakanin aiko ni da tashin kiyama nisan kamar haka ne ya ce lokacin da to yanzu da aiko manzan Allah zuwa yau da Allah shekara nawa ne to ya tsakanin aiko ne da tashin kiyama nisan kamar haka ne to Allah tsakanin wannan yatsa zuwa nan kilomita nawa ne ake magana kilomita ai babu to in ka fahimci haka to ka fahimci duniya ashe mai karewa ce kuma wani malami yake cewa azanul mar'i hina tiful yati wa ta'khiru salati ilal al mamati dalilun anna ma ya yasiru kama bayyana al adhani ila salati yace kiran sallan da wasu ke yi a kunnen jariri ba wasu suna kiran sallah ba a kun jariri tare da hadisin bai inganta ba musamman ma hadisin ta da kama bai inganta ba har shi ma na kiran sallah amma a tafi ya ce kiran sallan da wasu ke yi a kunnin yaro duk inda aka kira sallah tunda an kira ta za a yi mai sai ce kiran sallan da ake a kunnin yaro amma a jinkirta sallah sai in ya mutu tunda an kira sallah to sai sallace ka kuwa sai sai shi ke nuna maka ashe rayuwar kamar kiran sallah a masallaci ne zuwa ta da sallah kun ji hikimar ko gane hikimar ba ya ce ku ji waƙan da kyau azanul mar'i hina ya ati wai kiran sallan da mutum ke yi a lokacin da jinjiri ya zo amma wata akhiru salati ilal mamati a jinkirta sallah a kan shi zuwa lokacin mutuwa hmm? dalilin ashe yar manuniya ce ashe annal hayata tasiru ashe rayuwa duka duka kamar tsayinta tsakanin kiran sallah ne da ta da sallah ya nuna maka mai duniya za ta kare ta ma ɗauko hanya tunda alamomin ga suna manzo Allah ya bayyana idan kiyama ta karato duniya ta kusa tashi ‘ya'yan zina za su yawa cin amana zai yawaita yace dukiya za ta yawa ce za a yi ta yin kashe-kashe shi wanda ya kisa bai san da mai kisa ba wanda aka kashe bai san laifin da ya to don Allah ba ya faru za a nemi ilimi ba dan Allah ba don kwalin duniya kawai a to duba ma yi astaghfirullah mai karfi zai danne mara karfi ‘ya'ya su butulce ma iyayensu duniya za ta takura ta zamanto ita kurkura. hatu ah, me kake gani ne ƙauyenku da ka taso shekaru talatin in ka je sai ga wurin ya tsuke Allah ka ce to ai muna yara wurin na da faɗi yanzu ya aka yanzu nan hmm? suraka akwai adireshi adireshi da ke nuna cewa kiyama ta karato ba ma sai ka faɗa ba Allah ce iqtarabatis sa'atu wan shaqqal kamar ba Allah ya faɗa ba kiyama ta kusato tunda wata ya sauko ya dare akan dutsen jabal abi qabais kenan abin da muke cewa bisa wannan aya mai girma Allah ta'ala ce me wal akhiratu khairun lahira ita ce mafi alkhairi amma liman ittaqa ga wanda ya tsoraci Allah Allah ka sanya mu cikin su ya Allah Allah na jaddada magana taqwa wallahi malam Allah na jinjina magana taqwa tsoron Allah tsoron Allah saboda agun Allah ba ka da kasuwa idan babu taƙawa game da kai kuma taƙawa shine yin yi ka na bari ka zauna lafiya Allah ka ba mu ita fili da ɓoye